a bashir ngwa'u karfe tara na safe ina nan gidan ina masuya ma kuma ni na haife shi ina nan sai ne waya na yana ringi da layi shi aka kira ni da na ɗo waya sai na ce na ce mishi abdu sai ce mu sai ce mu abdullahi sai ce mu sai na ji murya na ce ah, who am i speaking with wa yake magana mm. sai ce mu mommy ni abokin abdu ne sai na ce ina abdu din sai ya ce mun abdu ba shi da lafiya yanzu muna asibiti mami ki taho yanzu hmm. abdu yana ta kira sunanki kuma ina da test karfe daya na ce a take na sa kaya ko wanka ban yi ba haka na tafi jigawan da wannan yar tawa muka tafi da ita na ga na da shi akan gudu an sa mai osi na shi inna lillahi wa inna ilaihi raji ai wanda aka sa wani abu baya rayu likita suka ce ya hakuri ya hakuri ba abin da zai same shi na ce su yi rifayin dimu zuwa aminu kano suka ce a'a in bari duk abin da ake yi aminu kano ana yi ana yi a wannan asibitin kare in damu to haka aka ita yi yaro ina zai shi ta mami ni zan tafi in je rubuta ta na to na gode na gode sai ya yi tafiyan shi bai gaya mun komai ba sakai na da shi bai shi mun wani abu ba sai nake ce da likitoci me yake damun shi ne sai suka ce mu kamar ya shi ya shi kamar poison ne a cikin abinci sai na ce to wa zai waye waye wa na wa a duniyan nan da zai samu na poison mama kai ki damu muna ta bakin kokarin mu insha Allah Allah zai baki ta addu'a to abin da aka yi kenan abin da na sani kenan har zuwa karfe biyar Allah ya dore shi na yi ta kuka wannan yadda wata suma suka daga sa suka sa akan suka ce to mama za ki tafi da gawa biyu ki ra'ayinki da na ce a to ki gyara kanki wannan aiki a kula da ita ta samu ta dawo daidai haka suka aka siyo eh, faro aka kawo suka yi ta bata suka yi ta suka ta zuba mata a kai da fiska har ta dawo hayashinta ta mutu ba mam ya za yi na she to za ya za ku da da wannan gawan a matsayin na mace ita mama kai ki damu bari a samo mai ambulance ki ba da kudin mai a tafi da a kai ku gida na ce eh ina da kudin mai Na ce don ba da dubu goma na ba su iya abu da na sani kenan a bai san daga inda labari nan ya zo ba me ake cewa ana ta ce wai wai wai ya sha poison ne ko menene ne ban sani ba